والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذاك لا يرجى له زوال wato shi wannan ciwo ciwo na ainihin dandaka wanda an dandake mutum an cire wayannan kwayan lusayen din shi to wannan ba a fatan ya gushi. wannan bai da magani a daraje falaita mahalu babu wani jinkiri fil hukuma a wajen hukunci gare shi tunda ne ciwo ne wanda ba zai warke ba to babu wani amfanin jinkiri a gare shi kawai nan take an gane cewa an mai dandaka kawai ita matan tana da zaɓi wajen zama da shi ko kuma rabuwa da shi ba magana wai a ba shi dama ya nemi magani an gane ku na'am wa haisu aibu zauji da iradi aw faratin wa aw dima inda alqadi wato inda ya zama to aibun miji da ainihin raftantaka ne shi rafto ne wato wani lokaci gaban shi yakan miƙe wani lokaci baya miƙewa ko ko da ya miƙe baya yin ƙarfi misali to in ya zama to aibin miji itirar ne wato rabto ne shi au ko kuma ciwon kuturta tare irin na baras an gane wanda ana fatan zai iya warkewa wa kima inda alƙali sai aka tsayar da shi a wajen alƙali eh. ajalluhu ila tamami ami kadaka fil jununi wal jizani ajalahu ya sa mishi ajali zuwa ga cikin shekara guda ya sa mai ajali zuwa ga cikin shekara guda an gane ku ka za ka fil jununi haka nan cikin ciwon hauka da kuturta ciwon nan jizam din shine kuturta wanda yake yanke gabbai to irin wannan kuturta wanda yake yanke gabbai shi ma a bashi shekara guda a da ko zai samu dan sauki a kan haka na'am wa za ka la yujja lahu wato wannan ba a fatan ainihin gushewa ga irin wannan ciwo a gani wani ciwo ake nufi ciwon dandaka an gane ku falaisa imhalu bil biyu babu wani maganar cinkiri a wajen yanke hukunci a gare shi ba maganar cinkiri. wa to duk inda ya zama to aibin miji ta hanyar rabtantaka ne mijin rabto ne shi ko kuma ciwo ne na baras aka tsayar da shi a wajen alkali ajalahu ila tamami amin sai alkali ya sanya mai ajali zuwa ga cikar shekara guda haka nan cikin ciwon hauka da kuturta da haka za a yi faslun faslun wa in aslama ala aksara min arba'i lamun taujin nan ne islamu ne ta shi ne asalin bugun Idan mutum ya musulunta akan fiye da mata hudu yana da mata biyar zuwa mata goma mata ishirin, sai ya musulunta matan ba suka musulunta yaya za a yi. To a nan wajen sai a ce mai ya zaɓi mata hudu kawai sauran ya rabu da su. fa in kana tahtahu ghairu kitabiyya in ya kasance karkashin shi akwai wacce ba ahli kitab ba misali karkashin shi akwai mai bautan gunki ko akwai ba majusiya fa aslamat matbada ayyam sai ta musulunta bayan kwanaki da musuluntar za ukirrat an gane za a tabbatar da ita akan aurenta sai ta musulunta da wuri kafin lokaci ya kure mata amma da ta yi jinkiri ba shi ke nan kawai ta lashe an ruwaito daga ibn al in ya kasance bayan wata guda to alhamdulillah ukirat ya tabbatar da auren idan ya kasance bai kai wata guda ba wato a in ya fi wata guda kai in ya zama to ya fi wata guda sai daga baya sun san musulunta to bana ta nisance shi in har yana son su da aure sai dai a sake ɗaura sabon aure an gano wannan ko wannan saki ne ba'i ne a nan wajen in ta fi wata guda ta ki musulunta har sai ta fi wata guda na'am fa in sababatu to idan ta rana shi musulunta fa ita matar fa qabla dukhuli sabil to in kafin dukhuli ne wato ya dawo ya musulunta an gane ku kafin ya take ta sai ya zama to ya aure ta kamar amarya haka da ya aure ta amarya sai daga baya sai sai ta musulunta shi bai musulunta ba an gane ta musulunta shi bai musulunta ba to fa kabalar duhur ta biyu in kafin duhuri ne to ita matar ta nisance shi bai take ta ba an gane ku bai take ta ba sai kuma gashi musulunci ya zo ta yi sauri ta musulunta to a nan wajen kawai daga zarar ta musulunta ta nisance shi ba damar ya iya dawo da ita in yana son da aure sai dai ya shiga cikin manema wa ba'dahu in aslama fi fiddatna to bayan sa ba in bayan dukuli ne sai da ya take ta sa'annan sai ta musulunta idan ya musulunta cikin iddanta to alhamdulillah wato wato zai tabbata a gare ta an gani in ya musulunta a cikin iddanta zai tabbata a kan auren da ta kasance wace <clears throat> aka suke ta sashi uku da ta halatta ba tare da wani mai halattawa ba da ta kasance sashi uku ya mata irin wannan wato suna cikin zaman aure a matsayinsu na kafirai sai shi mijin sai ya saki matan saki uku to shin wannan saki uku yana tasiri ko bai tasiri aka ce bai tasiri ko da ta kasance mabtuta ce saki uku ya mata da ta halarta ba tare da mai halarta ba gani za ta halarta ba tare da ta ji ta auri wani ba kawai saki uku ya mata da wani suka musulunta wannan duk shirme ne kawai saki uku a gani ba saboda haka kafirci ya rusa wannan kawai ta halatta kawai ya ci gaba da auren sa kawai ko ba kare ba tunda dai wato kafirai ne su wannan saki uku bai da tasiri da ta halatta ba tare da wani mai halattawa ba wala nikaha bainal masbiyin wato babu aure bainal masbiyin tsakanin ainihin wato kamammu guda biyu wato ma'ana firzinonin yaƙi guda biyu an gani an kamo su a wajen yaƙi kamo su a wajen yaƙi asalin su miji da mata ne su asalin su to miji da mata an kamo su wajen yaƙi dukkan su gaba ɗaya kafirai ne to ya auren su auren ya rushe yanzu yanzu nan take idan mutum na son wannan mata idan mutum na son mata zai iya karɓar ta a matsayin kwarkwaran shi ba magana wai aure tsakanin su wannan kawai wannan wannan bautan da suke kai sun zan prisonerin yaƙi na musulmi ya rusa auren su kun wani ko aka babu aure tsakanin su abin da ake so a nuna maka kada mutum ya ji nauyi dan an bashi matar ko ba gane ba yawa matar duka kafirai ne da mijin da matar kafirai ne to da aka zo yaƙi sai aka kamo su a matsayin fursunonin yaƙi to kada in an baka matar ka ji nauyi ka ce ai in ka take ta ka take matar wani to ba matar wani bane wannan bautan nasu da wannan kasancewar su fursunoni ya rusa auren su eh, wannan kawo bautar ya rusa wannan kan shawarar da ya zai a tsora aure

yana tabbatar da su akan aurensu a cikin halacci yana tabbatar da su akan aurensu da shari'a <laughs> shi wannan wanda ga gama shari'a shi ne wanda aka yi da dukkan shi wani wani karatu zai ba karatu ba ne wani yawwa na ashifa الفصل الثالث عشر فصلين بوم شاشدة فصل عشرة عشرة husnul ishra kyakkyawan hudda da kuma kyakkyawan ladabi da kuma shimfida ainihin ɗabi'a wato sauƙin ɗabi'a manzo Allah yana da sauƙin ɗabi'a wa amma husnul ishrati amma kyakkyawan huddan shi sallallahu alaihi wasallam da kuma ladabin shi wa da kulki da sauƙin ɗabi'an shi sallallahu alaihi wasallam na'am ma'a asnafil khalq tare da nau'i nau'i na halitta tun daga ainihin kafirai da musulmi talakawa da masu kuɗi masu sarauta wato shi dai annabi yana da sauƙin ɗabi'a wajen mu'amala da mutane wato ta inda ainihin labarai ingantattu suka yadu dangane da wannan al'amari aliyu radiyallahu anhu ya ce a wajen siffanta wanda yake yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam kana ausa ya kasance annabi ausa annasu sadran wanda yafi mutane fadin kirji yana da fadin kirji wajen kokarin jure ma wautan mutane kokarin jure ma ainihin wato a ɗabi'un mutane an gane ku wa asdaqun nasu lahja eh, ya kasance mafi gaskiyar mutane wajen wajen magana shi idan yana magana maganar shi duka maganar shi gaskiya ne wa alyanuhum arika ya bi su laushi wajen ɗabi'a wa akramuhum ishra ya bi su karamci wajen ɗabi'a wajen mu'amala da mutane an gane ku yana da kyakkyawan mu'amala da mutane sallallahu alaihi wa sallam حدثنا أبو الحسن علي بن مشرق عن عن مابي عن مابي فيما أجازن shi ma a jaza ne wannan bawan Allah Aliyu bin Mashrik al-Almafi cikin abin da ya bani ijaza. Kuma na karanta shi ga waninsa. Ƙwala haddasa na Abu Ishaq al-Hibad, hmm. haddasa na Abu Muhammad bin Nuhat, haddasa na bin al-Arabi. Bin al-Arabi. Haddasa na Ibn al-Arabi. Haddasa na Abu Abu Dawud. Haddasa na Hisham. أبو مروان ومحمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزائي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول ناجي يحيى بن أبي كثير ينا تشيوا حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة بن زرارة نعم القيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتو قيس بن سعد ينا بام الأبي شيوا منزل الله sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce mu sai ambaci kissa a cikin ƙarshen ta ya ambaci kissa a cikin ƙarshen kissan ya ce a lokacin da manzo sallallahu alaihi ke so ya juya ya tafi ƙarraba lahu sa'ad imaran sai sa'ad ya kusanto masa da jaki saboda jaki ya ɗauke shi zuwa ga inda za shi wato sai shimfiɗa masa ainihin katifa wato wani shimfiɗa haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau wannan rakumi din ko wannan jaki din sannan sai sa'ari ce ya kai karaka manzan Allah ya kai kai karaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce mun irka ya kai sa'ad ka hau kuma ya kai kai ka hau sai na ƙi kiyar in hau na ji nauyin annabi ya hau jaki ni kuma in hau bayansa da annabi ya ce in hau sai na ji nauyi sai na ƙi da wa in ma an tansa riba mm. wani sai annabi ya ce mai in ma ka hau ko kuma ka tafi abinka kada ma ka raka ni sai na zaɓi in juya kawai sai na juya an gane wannan ko gaskiya na ji nauyin in hau bayan manzo sallah-salar. sai na gwamnati kawai gara in juya in tafi manzo Allah ya tafi ta aiki wannan hadisi ya da shi hadisi ne da yi eh da zuwa na bawon Allah ya gwamnati ya tafi ya raka annabi sannan kuma ya gwamnati ya tafi ya bi umarnin da annabi ya faɗa annabi ya ce masa hau amma shi ya zaɓi ya juya saboda gaskiya yana jin nauyin manzo sallallahu alaihi wasallam an gani wannan to ne ai ne abu abu da gashi nan wa fi riwayatul ukhra irkab amani sai annabi ce ka hau gabana fa sahibu ba aula bi muqaddimina wato ma abocin dabba shi ya fi dacewa da gabanta idan manzo Allah zai zama to a baya ke shi yana gaba ma'abocin dabba shi ya fi dacewa da ya hau gabanta shi ma wannan mai ya eh, an ba a naba a gaba na annabi an ba shi kuma ka ba mutum ka ce a kai shi a mota a kai shi a mota a dawo da mota. na a kai eh, shi mai tabarani ya fito da shi a cikin kabilar shi ba wani jiddai dai masu rauni ne wani wakana rasul zai sallallahu alaihi wasallam yu'allifu ya kasance manzo sallallahu alaihi sallam, yana lalashin sahabbai yana bin su a hankali a hankali wala yunafiruhum baya koran su baya aikata abin da zai kore su wa yukrimu karimun wa yukrimu wa كريم كل قوم النبي annabi yana mutunta shugaban dukan mutane in ya san wannan mutumin shugaba ne a kabila kaza idan wannan mutumin ya zo yana ba shi haƙƙin shi a matsayin shi na shugaba kuma yana shugabantar da shi a gare su tunda ya san mutanen suna mutunta shi ya san mutanen suna girma shi misali idan wannan mutumin ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi sai ya shugabantar da shi a kansu yuhadhirun nnas kuma yana tsoratar da mutane akan rashin yin da'a gare shi wa yahtarisu minhum min ghairi an yasli an ahadin kuma annabi yana yin yana yin takatsantsan da gare su min gairi an yadawi an ahadin minhum bi sharri bi shirru min gairi an yadawi an ahadin minhum bi shirru ba tare da ya nade mu wanda daga cikin su wato sakin fuskan shi ba wato annabi yana takatsantsan daga cikin su ko da misalin ya ga mutanen suna da hadari ba tare da ya nade ga ɗaya daga cikin su ainihin sakin fuskan shi ba an gani ko da yana takatsantsan da mutum baya irin ta cewa a gare shi din nan an gani zai sakan mai fuska sosai eh kuma sannan baya wa mutumin kyakkyawan ɗabi'ansa duk da yana jin tsoronsa zai sakan mai fuska sannan kuma zai shimfiɗa mai kyakkyawan ɗabi'ansa يتفقد أصحابي يتأخر نعم يتفقد أصحابي يتفقد أصحابه yana binciken sahabbansa idan ba su da lafiya ya je ya gaida su in ko ba zo ba ya bincika me yasa ba zo misali wani ubi kullu jula salihi nasibu yana baiwa dukkan abokan zamansa wato rabar su kowa la yasibu jalisahu anna ahadan akramu alayhi wato abokin zamansa baya tsammanin cewa lalle wani wato ya fi daraja a gare shi fiye da shi idan mutane sun zauna a majalisi guda tare da annabi wato wani baya tunanin ai wane ya fi ya fi da daraja a wajen annabi an gane ai wane ya fi da daraja wato wajen kyautatawa yana kyautata musu da iri daya ta inda mutum ba zai ji cewa ai wane ya fi da daraja ba an gane saɓanin yadda mata suke yi idan mata sun gayyace sun gayyace juna zuwa wajen biki to suka nuna wacce ta fi wacce yaya suke yi sai ga an gayyace ki sai ga an ba wacce roba an ba ta bai an ba ta bai sai mun sai an dan baki wani abu dan kaɗan haka su wasa jin nauyin fifitawa gwargwadon gwargwadon da kawo wannan ai mutum kaga idan mutum ya san haka tun da ba shi da shi kawai kai ya zo shi da adabin kan ka zo ka tara mutane mutanen ba wai sarauta suke da shi ba ya kamata ce ka duba sarauta ne ko manyan malamai ne a'a dukkan mutanen ƙawayen juna ne amma wajen yin alkhairi sai a fifita wannan akan wancan kuma kirki ake yi ba wai ana yi a goye ba ne wani iya ƙoƙarin shi ne kawo wannan taimakon amma an ce tutun da kaɗan ya bayar shi ma bari a nuna mai abin da ya bayar <laughs> wani lokaci bai da shi don wani lokaci na ga wani lokaci fa mutum na tunanin me zai kai me zai kai yanzu bikin wacce ne yanzu ya yanzu ya zan me zan kai haka zai san bincike ta bincike wani lokaci sabulun da ya siya dan yayi wanki sai ya raru musu sai faso sai ya daure a ledar sai ya kai wani lokaci turarai wanda ya dan ajiye ko turarai da aka bashi kyauta da shi da na fito tunda na rasa abin da zai bari ɗauki wani da sai mata an gano wannan ko ta yi iya kokari ta rasa mai za ta yi ita kanta yanzu na neman kuɗin cefane ne ma ne ta tana neman kuɗin cefane gashi kuma bikin wacce ya zo kuma gashi yanzu na rasa mai zan bata to wani bai sani ba sai ɗauka da gangan da ta bada kaɗan wata wallahi ba da gangan zai ta bada kaɗan ba su da ma abin za su ci a gidansu amma sai karfin hari sai ta ba da wannan abin amma kuma da aka zo biki sai aka nuna masa a fili ana fushi da ita kin ba da abu kaɗan shi ma kaɗan za a baki ai ba haƙuri wasu ba zai haka wasu da sun mata suka yi zai da daidai wanda ya ba su da daidai abun bai gama zama ɗabi'a ba tukuna eh, na'am man jalasahu aw qarabahu wuli hajati duk wanda ya zauna da annabi sallallahu ko ya kusance shi saboda wata bukata wata bukata ta kawo ka wajen wajen annabi ka kusance shi wato sabara huwa ta ya kula huwa al-munsarif annabi zai yi ta bashi hakuri zai yi ta bashi hakuri har ya zamanto huwa al-munsarif anu shine zai juya daga gare shi man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha duk wanda ya tambayi annabi wata bukata annabi ba zai mayar da shi ba sai da bukata in yace ya rasulullah ina da bukatan kaza to ba zai bar wajen ba sai annabi ya biya mai bukatar sa ko kuma ya gaya mai magana mai sauki ya gaya mai mai sauki daga cikin magana in ba shi da abin da zai ba shi kenan wani wata annasa bastuhu wa kulku hakika shimfiɗan fuskan annabi da kuma kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa sun yalwaci mutane kowa yana jin daɗin mu'amala da shi sai annabi ya zama kamar uba a gare su sai suka zama to a wajen annabi daidai a wajen haƙƙi eh. da wannan ne ibn abi hala ya siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya kasance annabi da'imal bishir bai dawama sakin fuska ne kuma sahalul kul wato sahalul kul annabi mai saukin ɗabi'a ne layinar jani mai laushin sasanni ne shi dai sabi fanzin wala gari an gani ba mai tsananin fushi bane ko ba mai kaushin ɗabi'a bane shi ba mai hayaniya bane shi ba mai alfasha ba ne ba mai yawan aibanta mutane ba ne kan akwai mutumin da in ya zauna ba shi da aiki ya ɓata wannan ya ɓata wancan babu gwani a wajen shi to manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ya bane shi baya aibanta mutane kuma ba mai yawan yaban mutane ba ne akwai mutumin da zai ta yaban mutane da abin da bai tare da su an gane ko ɗabi'an da ba nasu ba zai ta yaban su da shi to manzo sallallahu alaihi wasallam yana yaban ka ne da ɗabi'an da yake naka annabi yana kau da kai daga abin da baya sha'awa amma baya kushe abin idan an kawo mai abinci ya zama to baya sha'awa wannan abinci yana kau da kai gare shi bai cewa komai baya cewa irin wannan abu ai bai da daɗi ai wannan girki girkin nan bai wanda ya girkin nan bai iya ba an gane wannan ko baya yin haka mutum ya koki ya dagi ya yi maka girki ya ce ba daɗi kuma a gani to zai zama to kamar nauyin cin fuska idan mutum ya ga baya so kawai ya kawo da kai gare shi to wannan shine ɗabi'a manzo sallallahu alaihi wasallam idan an bashi abu ya ga baya so wala yu'annasu bi kuma yu'annasu kuma baya ainihin tabarwa daga gare shi an gane ku baya tabar da mutumin da yake mutum ya yi girki ya karya mai gwiwa baya yi haka baya tabar da wanda ya kawo mai kyauta <clears throat> Allah ta'ala ya ce saboda rahaman Allah ne ka tausa samu ya rasulullah da ka kasance mai kaushi a da ka kasance mai tsananin fushi gari zarkal mai kaushin zuciya da sun watsa sun barka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce ka tunkuɗe da abin da ya fi kyau ka idfa a sayi'a ka tunkuɗe mummuna da abin da ya fi kyau mu mun fi kowa sanin abin da suke siffantawa insha Allah ai ashe ce wani duk bi ميرون كلها مسلمين يا رب كل ايات ما تعجب ما تعجب بس اظن شيء في ذلك السؤال اذا دي عم تصير اذا ما تصير اذا دي عم تصير اذا ما تصير zai iya fara mana so su gyara zauci a yari su wato miji yana gadon rabi yari su eh, sannan wani lokaci yana gadon ɗaya cikin hudu rubu'i kenan eh, yari su nisfan da wato miji yana gadon rabi idan ya zama to ya yi su nisban shi zalam ya kulle zauja far umari idan ya zama to to an ce zauja me ka magana zauja nan kuma eh to miji yana gado yana gadon rabi idan ya zama to matashi da ta rasu an gane ba ta da far'un wani matan da ta rasu ba ta da wani reshe ba ta da ɗa ba ta da cika a nan idan matar ta rasu ta bar mijinta sai miji ya gaji ɗaya cikin hudu a ɗaya sai ya gaji rabi sai mijin ya gaji rabin abin da ta bari miji zai gaji rubu'i ɗaya cikin hudu idan ya zamanto ita matar da ta rasu tana da far'un wani tana da tana da ainihin ɗa ko jika in tana da ɗa ko jika a lokacin sai miji ya tashi daga nis sai ci mai sai ya ci rubu'i ɗaya cikin hudu na dukiya ma halatan shi namiji tare da matar shi yana da hali guda biyu halin farko Allah ya kuna da har uwaye wato ya zamanto matar da ta rasu ba ta da wani reshe mai gado ba ta da ɗa ko ɗan ɗa namiji ko mace minhu aumin gairi shi, shin wannan ɗa ta ɓangaren shi ne wato ɗan shi ne shi ɗan mijin ne ko kuma wato abola ne tana iya zuwa da da wata ɗiya ko wani ɗa daga waje ko ba ka ba in ta zo da ɗa daga waje ko ta zo da ɗiya daga waje sai ta rasu nawa miji zai gada zai gaji ɗaya cikin hudu haka nan in ta haifi ɗa ta wajen shi almuhim dai ya zama to ita masu da ta rasu tana da ɗa ko ɗan ɗa ko tana da ɗiya an gane ku ففي هذه الحالة mai من زوجتها نصف حاملة wato a cikin wannan hali in ya to ita matar ba ta da kowa ba ta da ɗa ba ta da ɗanɗa a cikin wani hali zai gada daga matar shi mai zai gada zai gaji annis rabi kamilan cikakke saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce kuna da rabin abin da matayenku suka bari idan ba su da ɗa kuna da rabin abin da matayenku suka bari idan ya zama to matayenku sun mutu ba su da ɗa na'am misalin halakat an zaujin ita matar ta mutu ta bar miji ta bar mahaifinta menene gadon kowanne daga cikinsu wato jawabi asalin matsalar daga rabi ne a za a matsalar biyu ne miji yana da rabi saboda rashin reshe bai da ainihin far'un waris wato ba ta da ɗa ba ta da ɗanɗa shi kuma uba yana da sauran abin da ya rage ta asiban a gane nawa ya rage rabi da annahu aula rajulin zakar domin shine namijin da ya fi cancanta akan wannan bangaren wajen wajen ausa ina da ya fi cewa ausa ina da da mutum zai koya wa kanshi zai koya wa kanshi sai tarbiyya mutum akwai akwai abin da ake halitta mutum da shi akwai abin da mutum ke koya sa hmm. yana da faɗin da kirji wato kirji shi yana da rutuwa yana iya mu'amala da kowa lafiya a lafiya ba tare da an yi baran ba ya ce mutum na da faɗin kirji hmm. ba ta biya mu wani tsaji za mu jura sai zama mutum juriya mana juriya da haƙuri ya zama kana iya jurewa wautan mutane in mutane suna da wauta ya zama kana iya kau da kai ka jure ka yi kamar baka sani ba misali an gani da kuma haƙuri ɗin kuma sai ga mutum kuma ka nuna wa mutane kyawawan ɗabi'u ga shi kayi fushi amma kuma sai a kana ta murmushi ba za a gara kayi fushi ko baka yi ba نعم hmm. نعم eh. kowa a bashi ne sai dai ya zama to wani mai sarauta shi kanshi in ka ba sarki ka ba mai sarauta ba zai damu ba ko in ka ba babban malami ba zai damu ba amma sai abokan ɗari taron ka taso wajen kyauta sai ka ba wannan dubu ɗaya ka ba wannan dari biyar a fili ga shi wani na ba kyau eh? shi ba a yi suna ciki a shi a ah. yanzu a ji a ce ali ɗan tafiya a ce ɗan tafiya zo taro kai ma ka zo taro ai ba za ka shi dan an ba ɗan tafiya da kai ba ko ba ɗan gwace biyar da kai za ka jawo shi ba so da kasan cewa wato yana da wani daraja wanda ya sa aka bashi wannan abu to wani zuba wannan bane kawai ana tare wulaƙanci ne to kamar yadda kamar yadda ake tashi yanzu an zo karatu to sai aka zo wannan sai a bashi abu da yawa wannan sai a bashi ɗan kaɗan wannan abu sai da ya tuta yaya bukatun mutane kaji ya fi matsalolin da suke tare da shi shi ya bukata a bashi a nemi ya mutane ga mutane ga matsalar da ke a bashi